يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 alhamis ko 23 ga watar 18 um, ga watan ramadan shekara na 1437 wanda ya daidai da 23 ga watan 6 shekara na 2016 domin shi gaba da tafsirin mu na alkur'ani girma shekaran jiya mun tsaya a tafsirin aya na ɗari. da talatin da hudu a wannan sura mai albarka suratul baqara haka za mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allahu kafin nan akwai 'yan tambayoyi da za mu amsa mai tambaya na farko yana cewa ya ingancin musuluncin wanda ya musulunta amma bai san sharuɗan La'ilaha illallah ba ballantana ya cika su sharuɗan la'ilaha illallah ba dole ne sai mutum ya san su kafin ya musulunta ba idan mutum musulunci yana barge shi ya ga wani abu da ya kwaɗaitar da shi ya shiga musulunci ya yi sha'awan haka in ya zo ba ce za a yi da shi sai ya je ya koyi sharuɗan la ilaha illallah kafin ya karɓi musulunci ba za a ba shi la ilaha illallah ya shiga musulunci sannan sai a koya masa abubuwan da la ilaha illallah ke nufi da abubuwan da suke ɓata la ilaha illallah mutum mana ababen da suke warware musuluncin mutum don haka mutumin da ya musulunta bai san sharuɗan la ilaha illallah ba musuluncinsa ingantacce ne sunansa musulmi sai dai yana da wajibi ya koyi hukunce-hukuncen musulunci da abin da zai dawamar da shi cikin addinin musuluncin saboda kada ya abka mashirka da sauran ababa waɗanda suke rushe eh, la ilaha illallah na mutum mai tambaya na biyu na cewa assalamu alaikum mai mutum ya kamata ya karanta yayin da ake yin sallar gawa sai ce wato sallar mutuwa a a sallar gawar da ya faɗa shi ne daidai mutuwa ba ta da wasu ta a yi gawan ake yi wa sallar um, <clears throat> abinda mutum ya dace ya karanta yayin da ake yin sallar gawa ba nan ya dace mu faɗa masa ba ya dace je makaranta ne koya uh, sallan gawa abinda ya fi yawa a hadisai kabbara guda hudu ake yi idan aka yi kabbaran harma za a karanta fatiha sannan in aka yi kabbara na biyu za a yi salati ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan in aka sake kabbara na uku za a yi addu'a ma mamaci imam muhammad nasiruddin al'albani ya ambaci cewa ya samu addu'o'i kala hudu da annabu sallallahu alaihi wasallam yake mamaci ya faɗa a cikin ahkamul jana'iz nasa sannan an yi kabbara na hudu ana iya yin addu'a cin ya yi kowane irin addu'a sannan sai a yi sallama ya zo waɗansu hadisan akan takbirat ɗin har guda tara amma wannan guda hudun su suka fi yawa a hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mai ake karanta kaji dai a dunkule kenan amma tafsilin ba a majalisin tafsiri ake yin sa ba a majalisin karatun fiqh ko fiqhul hadith nan zaka je sai ai sai ai maka bayani dalla dalla wallahu a'lam sai tambaya na uku yana cewa mutum ne ya farka daga barci sai ya ga wandansa duk a jike to mai ya kamata ya yi kuma yaya azuminsa yake yana da ke mutum zai tambaya ya fayyace abin ya ga a jiki ya yi tsari kome kaga sai ya faɗi a jike da mai ko sai musamman ne in ya yi tsarin kwanci ne kaga ba matsala sai ya wato ainihin tashi ya wanke kuma ya je neman magani ko idan har ya ga wandonsa a jike ne da mani ko da mazi a lokacin da ya tashi daga bacci to babu komai a kansa kuma azuminsa yana nan daren dam wannan malamai sun ijma'i akan wannan din aina daga cikin waɗanda ba a kama su da laifi akwai mai bacci har sai in ya farka saboda haka in mutum ya yi mafarki ko da ya yi mafarkin saduwa ne ma sannan ya farka ya gama ni a jikinsa wannan azuminsa yana nan azuminsa bai wato ainihin a ba. inda ake da matsala shine mutum ya jawo fitan mani da kansa ta hanyar yin istimna'i ko yawan tunani ko wasa da matansa ko wani abu da har zai kai mani ya fito masa shine ya jawo shi wannan shi yake karya azumi jumhurin malamai suna cewa kuma yujibul qada wal kaffara ba kawai rama zai yi ba ba ya karya masa azumi ne zai rama guda ɗaya kamar inda in mazi ne ya fito a mazhabar malikiya kadai ba a sauran mazhabobin in mazi ne bai karya azumi a mazhabar malikiya ne kadai ake cewa yana karya azumi kuma zai yi qada'i shi ma wannan inda gangan inda gangan ne kenan ya fitar da shi amma mani jumhurin malamai kamar inda ibn rushd yake ambata suna ganin cewa in mutum ya jawo shi da gangan to wannan akwai azumin ya kare zai rama kuma zai yi kafara shine albashar yana cewa wala galibi fi ghalibin min mazi aw qaw'in aw balghamin mani ma'ana a cikin asharul masalik cewa babu ƙaba'i idan mutum waɗannan abubuwan suka faru da shi idan mazi ya galabi mutum ya galaba ya fito ba kai ka shi ba hakanan idan amai ya galabai mutum mutum ya yi amai ko magas ya galabi mutum ya fitar da shi ko mani wanda ba ba ya fito ba ne bi laddatin mu'tada da sauransu ɗin nan wannan bai karya azumi wallahu a'lam don haka za mu je aya na ɗari da talatin da biyar mai Allah madaukin sarki ke cewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نعم Allah madaukakin sarki yana cewa wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata ibrahima hanifa wama kana minal mushrikin Wakalu yahudu da nasara suna dinga cewa mana sun zo sun fadawa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun gaya annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda ibn jarir ya rawaito daga abdullahi ibn abbas cewa abdullahi ibn suriya al-a'war ya zo ya tambaye annabi sallallahu ya zo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani abu wanda yake shirya sabanin abin da su yahudawa suke akai saboda haka ya muhammad kabi mu kawai shi bai hude ne yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan haka nan nasara ma sun faɗi haka sai Allah ya saukar da wannan aya wa qalu kunu hudan aw nasara tahdadu suna cewa susuwa yahudawa da nasara suna ce wa suna cewa musulmi annabi da sahabbansa kunu hudan ku zama yahudawa wato ku shiga addinin yahudanci au nasara ko kuma ku zama nasara wato ku bi addinin nasara nasraniya tahtadu in kuka yi haka shine kadai za ku samu shari'a ma'ana kamar suna cewa babu shari'a sai a wato ainihin bin addinin yahudanci babu shari'a sai a cikin bin addinin nasaranci wannan audin aune littaqsim ko littawzi' in ba kuma manta ba mun ga wani abu mai kama da haka a baya wa yahudu wa yahudu nasara ko ko ne? na'am a baya mun ga faɗin Allah maɗaukakin sarki wa ƙalu da yadkhula jannata. illa man kana hudan au nasara wato yahudawa suka ce babu wanda zai shiga aljanna sai ba yahude nasara ma sun ce babu wanda zai shiga aljanna sai wa sai ba nasare to haka maganan yake anan ma wa qalu kunu hudan an dunkule shi sannan sai aka yi tafsilin sa saboda kai zaka gane in ka ji ayoyin nan da suka gabata in ka wodin nan audin nan ba zai ba zai rudar da kai ba wato yahudawa su suke ce kunu hudan tahtadu nasara su suke cewa kunu nasara tahtadu kun gane ko yawa so ba wai suna cewa ko ku zama wannan ko wannan bane saboda kowannen su bai dada dayan ba shi ma ai Hmm? shine abin da Allah ya faɗa mana a baya wa qalat yahudu laysat nasara ala shay wa qalat an nasara laysat al yahudu ala shay dan haka ɗayan ba zai ce ka karbi nashi ko na wancan ba a'a yana nufin ka karbi nashi ne kafin ka zanto shiryayye wannan shine da'awa irin na yahudawa da nasara wanda yake nuna rudaninsu da kuma tinƙaho da suke yi na banza da addininsu duk da cewa malamansu suna sane da cewa sun bauɗe ma asalin addinin amma duk da haka suna tinƙaho da shi suna cewa shi ne addinin da suka gada na annabawa da suka shuɗe a cikinsu kuma ba za su bar shi don wani sabon addini ba ba za su bar shi don wani addinin da wani ya zo da shi wanda babu annabawa cikin kakanninsa in ban da mutum ɗaya ba su ko da annabawa a cikinsu ba adadi ya za a yi su bar abinda suka gada wajen waɗannan annabawan su zo su karɓi wani sabon addini daga mutumin da ya fito daga al'ummar da ba su shahara da yin riko da addini ko kuma da yawan annabawa ba shi Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi musu raddi kul ka ce da su bal millata ibrahim hanifa a'a ba za mu zama yahudawa ba ba za mu zama nasara ba wato ba za mu bi yahudanci ba ba za mu bi nasaranci ba millata ibrahim hanifa wannan millata nasab ɗin an yi masa nasaba ne saboda wani fili muqaddari wato tabi'u millata ibrahima hanifa abinda za mu bi shine addinin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim hanifan miƙaƙƙe ko wanda ya kauce daga duk wani nau'i na ɓata da shirka shine abinda za mu bi al'imamu tabari yake cewa wannan Allah yana kiransu ne cewa da kuka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama da habbansa su zo su bi yahudanci ko nasaraniyanci sai Allah ya gaya wa annabi da sahabbai su ce musu a'a ku zo mu bi addinin annabi Ibrahim wanda dukanmu kanmu ya haɗu akan cewa addinin annabi Ibrahim addinin Allah ne wanda Allah ya yarda da shi kuma Allah ya zaɓe shi ma mutane addinin annabi Ibrahim kuwa shine alhanifiyya almuslima mu bar duk sauran addinai wadda muke saɓani mu da ku a kai kuke mana inkari ko muke muku inkari don babu abin da zai haɗa kanmu face abin da duka mu mun yarda da shi ku bar naku yahudancin ku kuma ku bar naku nasarancin mu zo mu da ku mu bin mullan annabi ibrahim tunda yahudawa sun yarda da annabi ibrahim nasara sun yarda da annabi ibrahim to yanzu tunda an zo da musulunci kun ce a'a to abin da ake so mu yanzu mu ɗauka ma mu uwar komai mu yarda da abin da duka mu bi abin da duka mu muka yadda da shi bal tabi millata ibrahima hanifa a'a ba yahudanci ba kiristanci ba mu zo mu bi addinin annabi ibrahim shine Allah yake bayar da labarin annabi ibrahim addinin annabi ibrahim tamyiz din sai ce hanifan hanif malamai suna bashi tafsiri guda biyu jumhurin malamai suna fassara hanif cewa alma'il an shirk wanda ya karkata daga shirka saboda haka hanafa ai mala wanda ya karkata daga shirka to asali ai karkata ba lafazi ne na yabo boko to sai suka ce abinda ya sa a nan ya zanto yabo da duk inda aka ambata alkur'ani saboda lokacin annabi ibrahim duk mutane sun yi tarayya ne akan bata shine kawai ya kauce daga wannan tafarkin da mutane suke bi na bata shi yasa shi ya kauce ne daga addinin addinan ƙarya ya rungumi addini na gaskiya shi yasa hanif shi a wurinsa a siffa na addininsa ya zanto siffa ta yabo wannan shine abin da dama daga cikin malaman tafsiri suke fassara ko malaman harshen Larashi suke fassara kalmar alhanif al'imamu tabari yana cewa shi a wurinsa alhanif shi ne almustaqimu min kulli shai duk abin da yake ya tsaya daidai wa daida akan komai shi ake kiransa alhanif ya ce abin da laraba suke ce ga mutumin da idan yana tafiya kafansa ɗai takan yi gaba ta ɗan kauce ana kiransa al'ahnaf sai ce kiransu da ake al'ahnaf ɗin nan ba wai ana nufin mai tankwararren ƙafa ba ne a'a kamar yadda wannan suna yi ne tafa'ulan kamar yadda idan mutum yana cikin sahara suna kiran sahara mafaza mafaza wajen tsira kenan alhali sahara wajen halaka ne in mutum ya shiga sahara bai san hanya ba halaka zai yi to amma suna masa tafa'ul ne cewa Allah ya sa ya tsira to sai suke kiran mutum ya tafi sahara sai a ce ya tafi mafaza to cewa da ake yi wa mutumin da kafansa ta karkace ko tana karkacewa in yana tafiya ahnaf min babi wannan tafa'ul din ne cewa Allah ya sa kafansa ya miƙe ko mai miƙaƙƙen kafa hmm? ya ce shi abinda ake kamar yadda mutumin da abin nan kunama ko maciji kunama ta harbe shi ko maciji ya sare shi da larabci ana kiransa salim asalin lalir ne ko amma sai ana cewa salim tafa'ulan salim kubatacce kenan ma'ana wanda ake masa begen ya kubuta daga wannan harbi ko wannan asara na wato ainihin sai ce to shi abin da yake gani kenan sannan sai ya kawo maganganu na malamai kuma wannan ɗin waɗansu daga cikin malamai ‘yan baya suna rinjayar da magana al'imamu tabari irin su muhammad abdu da rashid da rida suna ganin wannan ɗin ya fi a ce millata ibrahim hanifan ɗin ya zanto mustaqiman kuma allah ya siffanta millata ibrahim da istiqama qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin mai dinan qiyaman shine mai millata ibrahim saboda haka tafarki madaidaici shine alhanif so alhanifiya sunan addini kenan na tafarki wanda yake madaidaici wanda babu karkata a cikinsa zuwa ga shirka ko saɓon Allah maɗaukakin sarki sana al'imamu tabari ya hakaito da isnadi zuwa ga malaman tafsiri cewa waɗansu suna fassara alhani, cewa ne alhajju wato wanda ya yi aikin haji kuma cewa an kira addinin annabi ibrahim alhanifiya ne saboda shine farkon shugaban da ya koya wa mutane aikin haji kuma duk mai zuwa aikin haji koyi yake da shi har izuwa ran tashin alkiyama sai suka ce alhanif shine alhaj waɗansu suka ce alhanif shine almuttabi'a sai ce to wannan shine abin da ya faɗa din istiqama din kenan mai bin tafarki madaidaici waɗansu kuma suka ce alhanif shine almukhlis wato wanda ya tsarkake bauta ma Allah madaukakin sarki bai hada shi da wani wajen ibada wato wanda baya shirka daga ƙarshe dai sai ce shi alhanif aurensa at-tabari ce huwa al-istiqamatu ala dini ibrahim wa ittiba'ihi ala millati shine tsayuwa kyamkyam basa addinin annabi ibrahim da kuma bansa wato cikin addininsa sannan yayi raddi akan masu cewa ne aikin haji cewa inda aikin haji shine hanifiya kadai to da waɗanda suka kasance suna yin aikin haji a jahiliya da su ma sun zama hunafa alhali kuma Allah ya kore musu wannan da yace ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin saboda ka hanif bai zama mushriki ko to ga waɗannan suna aikin haji kuma suna shirka na haka ba su zama hunafa ba akwai malaman da ma suka ce alhanif shine wanda yayi kaciya saboda annabi Ibrahim shine farkon wanda yayi kaciya kamar yadda suke fada a tarihi a ilimin kuma tafsiri sai ce saboda in kuka ce alkhitan shine hanifiya da kenan duk wanda suke yin shayi a cikin zuri'a annabi Ibrahim da sun zama hunafa to yahuda suna yin shayi amma kuma ba hunafa bane saboda gashi nan Allah ya kore ma annabi Ibrahim cewa shi ba ba ba yahude bane yace saboda haka alhanifiya ba ita ce yin kaciya kadai ba ba ita ce zuwa aikin haji kadai ba sai dai a'a daidaituwa bisa addinin annabi Ibrahim shine abinda ake nufi da alhanifiya don haka qul bal millata ibrahim hanifa ba za mu bi yahudanci da nasara ba za mu bi addinin annabi Ibrahim ne kuma kudin ma abinda muke kiran ku ku zo ku bi kenan gaba ɗaya mun mu zo mu bi addinin annabi Ibrahim wanda yake shine mai kakken addini wanda ya kubuta daga kowane irin nau'i na shirka to hanif ɗin wannan siffa ce zuwa ga na Ibrahim ko ko a'a ana siffanta milla ɗin ne cewa hanif hanifa din zahirin maganan Ibrahim ɗin ne ake siffanta shi cewa shi ne hanifan ɗin, wato, wanda ya tsaya ƙyamƙyam bisa doro na tafarki madaidaici na Allah madaukakin sarki. Malamai suna cewa kuma ya juz a ce siffa ne na milla ɗin, amma kaga ai hanifan aka ce ba hanifatan aka ce ba ko? Milla mu'annasa ce, to ana cewa hanifan yana iya koma izuwa milla da tawilin milla da ma'anansa na addini kun gane wato dinan hanifan kenan qul bal millata ibrahima hanifa anan sai al-imam at-tabari ya ba mu wani wata fa'ida yace to me yasa addinin annabi ibrahim ne da waɗanda suka biyo bayansa basu tafarkinsa ake kiransu al-hanifiyya annabawar da suka zo gabanin annabi Ibrahim fa me yasa su ba a kiran addinin su alhanifiyatu shin su sun kauce daga siradin ne sai ce a yace dukkanin annabawa da suka zo gabanin annabi Ibrahim kowannan su kana hanifan muttabi'an ta'ati Allah kowannan su mai kakke ne yana ban wato tafarkin Allah madaukakin sarki kamar yadda shi ma annabi Ibrahim yayi yace amma Allah maɗaukakin sarki bai sanya wani daga cikin ya zanto shugaba na duk wanda zai zo bayan har zuwa ran tashin alkiyama ba kamar yadda ya sanya annabi Ibrahim ya zanto shugaba na abin da ya bayyana wa mutane na aikin haji da wannan shayi da suka faɗa da sauransu na shari'o'in musulunci mutane za su yi bauta basa tsarin annabi Ibrahim har izuwa tashin alkiyama kuma Allah ya sanya abinda annabi Ibrahim ya zo da shi shine alama wanda ake bambanta tsakanin mumini da kafiri tsakanin mai bin Allah na gaskiya da mai saba ma Allah madaukakin sarki yace wannan shi yasa sai aka kira duk wanda ya bi tsarin annabi Ibrahim ya kuma tsaya akan sa ya zanto alhanis kuma duk wanda ya bi wani tafarki daban wanda ya saba na annabi Ibrahim to sai dai a bashi wani suna sai ce kamar a ce ba yahude ko ba nasare ko ba majuse ko wani abu irin wannan ma'ana shi annabi Ibrahim kamar yadda muka karanta Allah ya ya bashi wannan matsayi ko na cewa ya zanto imam na mutane gaba to ba mutanen zamaninsa ne kadai ba ai mun karanta mana ayoyi da dama alkur'ani da suke cewa annabi muhammad kansa ya bi tafarkin annabi ibrahim ko gashi wannan aya din bal nattabi'u nattabi' millata ibrahima hanifa a mu zo gaba ɗayan mu ni da ku mu bi tafarkin annabi ibrahim kuma gashi nan ayar da na karanta da zuwa suratu al-an'am wal innani hadani rabbi annabi ne aka ce ya faɗi wannan cewa Allah ya shiryar da ni zuwa tafarki madaidaci tsayayyen addini shine addinin annabi Ibrahim wanda yake miƙaƙƙe wanda ya karkata daga kowane irin nau'in shirka kuma bai taɓa yin shirka ba قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حكنا أتكن سورة النحل ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا تولنا شيني إن كجب أكراء الدين أن أبو نوح الحنيفية با سبودا شي أن أيكيش إلى قومه كوي يكسورا ذاك إلى قومهم إلى قومهم كوي كو to duk wanda ya zo bayan annabi ibrahim to shi addininsa ɗori ne akan wato ainihin addinin annabi ibrahim ko kamar yadda al-tahir ibn ashir yake faɗa duk addinin da ya zo bayan addinin annabi ibrahim mana saƙonni da suka zo bayan saƙonnin annabi ibrahim kamar lunguna ne a cikin ƙaton hanya sai a dan tsaya ana ce to ku ku tsaya nan ku bi wannan ku bi wannan can daga baya wannan lungun da yana haɗa ka da babban hanya to haka haka ne har aka zo babban hanyar gaba ɗaya shine musulunci mun gane ko saboda haka shi yasa shine al-hanif kuma addinin sa ita ce al-hanifiyya tahir ibn ashur yake cewa wannan ayat tana nuna cewa addinin musulunci daga wancan ne daga islam ɗin ibrahim ne wanda Allah ya faɗa mana a alkur'ani ah, huwal sammakumul musulmina min qabl ko cewa a ɗaya daga cikin tafsirai ɗin cewa annabi ibrahim shi ya sanya muku wannan suna kamar yadda muka yi bayani ah, kwanaki Allah maɗaukin sarki ya ce ka gaya musu bal millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin wannan ƙarin bayani ne kuma yabo ne ma annabi ibrahim na farko an ce shi hanif ne ko na biyu allah ya ce wa ma kana min mushrikin malamai suna cewa an ambaci wannan ne don ya zanto abinda ake kira ihtiras tunda an ce ma yahudawa da nasara a'a ku bar yahudancinku da nasaranci mu zo mu bin millan annabi ibrahim tana iya mushrikai su yi zaton cewa kenan za a zo a yi tarayya a nasu kenan tunda su ma suna da'awan cewa abin da suke a kai shine millati ibrahim din sai su ma aka yi musu rari don a rufe kofa ma kowa cewa wa ma kana min al bai taba zanto cikin mushrikai ba saboda haka abin da dukan kuke akai nan ba shine addinin annabi ibrahim ba ku zo ga wahayin Allah yana karantar da ku menene tafarkin annabi Ibrahim idan kuka bi wannan tafarkin to fa shine kun bi annabi Ibrahim da gaske menene tafarkin gashi zai ce musulmi su faɗa ma yahudu da nasara da mushrikai ga tafarkin annabi Ibrahim قولوا آمنا به قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كتي معنى إياك وانا مجند مسلمي أكيد يا نقو ku faɗa kuna masu raddi ma yahudawa da nasara da mushrikai cewa millata ibrahim ɗin da muke cewa ku zo ku bi shi ne abin da mu muka yi imani da shi kuma a cikinsa ga abin da ake imani da shi shi ne ƙulu amanna billah ku ce mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina mun kuma yi imani da abin da aka saukar zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim da abin da aka saukar ma ibrahim wa isma'il da annabi isma'il wa ishaq da annabi ishaq wa da annabi yaqub wal asbab da jikokin annabi ishaq wato ƴaƴan annabi yaqub wa ma utiya musa wa isa mun kuma yi imani da abin da aka baiwa musa da abin da aka bai wa isa wa ma wato na littattafai da wahayi da mu'jizozi wa ma utiyan nabiyun mun yi imani da abin da aka bai wa sauran annabawan ma dukkansu min rabbihim wanda aka ba su daga ubangijinsu Allah maɗaukakin sarki la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe tsakanin ɗaya daga cikinsu da ɗan uwansa mana ba ma yin imani da wani mu imani da wani wa nahnu lahu muslimun sannan kuma mu masu min kauya ne gaba ɗaya zuwa ga Allah madaukakin sarki wannan ayar kamar yadda na faɗa ƙarin bayani ne dangane da abinda addinin annabi Ibrahim ya ƙunsa, in kai imani da wannan gaba ɗaya to lallai a lokacin ne ka zanto shiryayye ba yadda su wadancan suke faɗa ba ƙulu ku faɗa wannan faɗan fad ba a wai kawai ku faɗa da baki ba ko tunda anan ai millan ibrahim ake so ya faɗa ana so ai magana akan addinin ne gaba ɗayansa ko to ku faɗa kaulan nashi'an an i'tiqad ku faɗi abinda kuka ƙudurta a zuciyanku saboda haka al-imanu qaulun ne qaulul qalbi wa qaulul lisan ku faɗa abinda kuka kudarta a cikin zuciyan kudin nan ku shelanta ku gaya wa yahudawa al-tahir ibn ashir yake cewa maqsudin wannan shine al-i'lanu bihi wa da'watu ilai a yada wannan aqida din a kira mutane su zo su bi wannan aqida din saboda falalansa da fifikonsa akan sauran addinai saboda abin da yake kunshe da shi na insafi da kuma tsananin ikhlasi dan masu son gaskiya su zo su yi riko da shi kuma kangararru su ga cewa an ƙure su wannan shi yasa aka ce a yada wannan magana din sannan abu na gaba da yasa aka ce a faɗi wannan saboda kada wani ya ɗauka cewa musulmi ba su yi imani da waɗannan annabawan ba ne tunda su yahuda ba suna ce su ne masu bin annabi isa annabi musa ba nasara ba su ne masu bin annabi isa ba to da aka ce a bar yahudanci a bar nasaranci kada wani ya ɗauka kenan cewa annabi alaihi salatu wasalam bai yadda da annabawan banu isra'il ba shi yasa aka ce a faɗi cewa mun yi imani da annabawan gaba ɗayansu da abin da aka saukar musu shine qulu amanna billahi mun yi imani da Allah an bude da Allah ne shine saboda shine ai asasin aqida din ko eh addini bai inganta sai da imani da Allah madaukakin sarki kuma wannan abu ne wanda duk addinai na kwarai sun ittifaki akai ko qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina anan sai aka ambaci wahayin da ya zo daga karshe ko saboda mahimmancinsa saboda shi ne da ake kiransu su zo su yi riko da shi yanzu shi yasa sai aka ambace shi a nan mai ma'un zira ilaina mai aka saukar mana shi ne alkur'ani to ai ana kiransu ne su zo su yi imani da alkur'ani saboda alkur'ani ya zo ne yana jaddada millan annabi ibrahim kuma yana cika shi ya faɗaɗa shi ya bunƙasa shi don haka mu mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da abin da Allah ya saukar mana shi ne alkur'ani ba ma shakku akan wannan ko kaɗan sannan mun yi imani da abin da Allah ya saukar ma waɗannan annabawan da aka yi ta ambatan su ko annabi ibrahim da isma'il da ishaqa da yaqub da kuma al-asbab al-asbab jam'i ne na sibt sibt shine dan da hmm? jika kenan wannan malamai suna ce al-asbab suna nufin asbaqu ishaq jikokin annabi ishaq Sune wanda muka gani a baya da Allah yake cewa am kuntum a idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi wannan banihi din sune al-asbab to dukkanin su ne aka yi musu wahayi malamai suna cewa banihi din su ne waɗannan dai wanda suka shahara a littattafan banin isra'il cewa su guda goma sha biyu wanda na gaya muku sukan yi saɓani wajen ambatan sunan na kisu shi yasa mu ba mu ba mu ba kan mu wahala wajen ambata din ba don ba mu da tabbas ko yawwa to sun waɗannan dukkaninsu an musu wahayi zahirin wannan ayar da ayoyi ire-iren wannan na nuna cewa dukkaninsu guda goma sha biyun an yi musu wahayi wannan shine abin da al-tahir ibn ashur ya faɗa a ƙarƙashin wannan aya ɗin yana cewa qad akhbara al-qur'anu bi anna jami'ahum saru anbiya'a cewa qur'ani ya bada da labari cewa ayan gaba ɗaya, sun zanto annabawa wa anna yusufa kana rasulan amma shi annabi yusuf a cikin su shi ya ƙara shi manzo ne kuma annabi annabi ne rasul ina ne ƙura'ani ya faɗi cewa annabi yusuf rasul ne walaƙad ja'akum Yusuf min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'atha Allahu min ba'dihi rasula kenan shi rasul ne dire kuka ce ba za Allah ba zai tayar da wani manzo bayansa ba kenan shi manzo ne ko so Allah ya faɗi cewa annabi Yusuf manzo ne waɗansu malamai kamar al'imamu tabari a nan yana cewa wal asbab sai ce humul anbiya'u umin waladi yaqub yace su ne annabawa daga cikin ƴaƴan yaqub kenan bai bayin nassi akan cewa waɗannan guda goma sha biyu ɗin su ne annabawan ba a nan wurin amma a wani waje a gaba kaɗan sai ce wa lari na zakara hun fahim isna ashara rajulan min waladi yaqub in mun haɗa wannan maganan da wancan zai ba mu maganan abtahir ibn ashur inan kenan cewa waɗannan guda goma sha biyu ɗin sun zama annabawa daga ƙarshe tana iya ko eh, bayan su da annabi yusuf kenan allahu a'lam rashid rida a cikin tafsirul manar shi yana cewa anan idan ana nufin annabawa cikin jikokin ne to kaga dole akwai abin da za a kaddara anan kenan sai mu ce wa ma unzila ila il asbab amma in ana nufin su waɗannan ana nufin dukkaninsu ne to kenan sai mu ɗauki wannan magana ɗin kenan sai ya ce babu wani dalili da ya inganta wajen bayanin annabcin ‘ya'yan annabi Yaqub wannan guda biyu ɗin banda annabi Yusuf. In banda annabi Yusuf ba mu da wani dalili wanda ya inganta cewa sauran ah, su ma annabawa ne yace ka annahu qala wa sa'iru an anbiya bani isra'il kamar ya ce da sauran annabawan banu isra'il sai ce wa huwal al shi shine shi abin da ya zaba wa lam yasihha fi nubuwati ghairi yusufa min anbiya yaqub shay yace ba abin da ya inganta ma zahirin qur'ani yana nuna haka mun gane ko zahirin alqur'ani yana nuna cewa annabawa ne su waɗannan kuma cewa wasa'iru anbiya bani isra'il ai Allah ya faɗi shi shine wan nabiyuna bayan ya faɗi Musa ya faɗi Ishaq eh, Musa da Isa sai ce wan nabiyun shine sa'iru anbiya bani isra'il din aiko. saboda haka kenan ba zai zanto sa'iru anbiya bani isra'il sune al-asbab din ba dole dai al-asbab din abna'u yaqub din ake nufi dan haka wallahu a'lam muna ganin cewa abinda al'imamu tabari ya faɗa nan haka nan abin da al-tahir ibn ashur ya faɗa shine yafi kusa da eh, yafi inganci cewa waɗannan ƴaƴan al-asbab din su ne ah, annabawa ne Allah ya yi musu wahayi Ishtiƙaƙin al'asbab kamar da na gaya muku daga Sibt ko? Wannan ɗaya ne daga cikin zantuka na malamai. Zance na biyu shine ne abin da al'imamu tabari har yanzu ya sake faɗa cewa kowannensu daga cikin ‘ya'ya guda goma sha biyu ɗin ya haifi ‘ya'ya da yawa saboda haka sibu kamar kabila ne ‘ya'yan sun yawaita sosai ba wanda ya san iya adadinsu sai Allah maɗaukakin sarki saboda haka isna ashara ɗin nan ƙabilu ne masu yawa wanda kowanne yana danganta izuwa ga ɗaya daga cikin ‘ya'yan nan guda goma sha biyu. Allah yana cewa وقطعناه مسنتي عشرة أسباطا أمما من ربسوا su su banu Isra'il kenan ko, zuwa ga dangogi guda goma sha biyu kowane dangin jama'a ne mai masu ɗimbin yawa. Saboda haka, in an faɗi wannan cewa ana nufin ƙabilu ne, wa ma'unzila alaihim ko ilal asbab shima yana iya ɗaukan wancan tafsirin da su rashid rida suke suka yi zai zanto anbiya na waɗannan asbab ɗin kenan hmm? in an ce asbab ɗin yana nufin ƙabilu ne to ai ba duk ƙabilun ne ko ce ƙabila dukansu annabawa ba ko sai zanto an saukar musu da alƙur'ani kamar yadda mu ma'anan muka ce an saukar mana da alƙur'ani ai kaga ba ni da kai aka saukar mana da alƙur'ani ba mu ne annabawan ba ko ha mu ne wanda aka tura saƙon zuwa gare mu sai zanto wannan abin da yake nufi kenan to ko wannan ko wancan wallahu a'lam wa ma utiya Musa wa Isa mun yi imani da abin da aka yi baiwa annabi Isa annabi Musa da abin da aka yi baiwa annabi Isa wannan an yi ijma'i ai cewa abin da aka baiwa annabi Musa shine mene at-taura da kuma sauran ayoyi da Allah yake faɗa laqad atayna musa musa tis'a ayatin bayyinat ko haka nan annabi isa shi ma Allah maɗaukin sarki ya ce wa na al-injil maqafaina ala atharihim bai isa bane maryam wa ataynahu al-injila mun bashi al-injil shi ma da sauran mu'ujizozi da Allah maɗaukin sarki ya ambata duka mun yi imani da su wa ma'utiyan nabiyuna min rabbihim da da aka baiwa sauran annabawa ɗin? daga ubangijinsu duka mun yi imani da su imanin ga irin imanin la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma raba tsakanin baina ahadin minhum wa akhara saboda baina kana kana buƙatar abu biyu ko sama da haka ko ba ma raba tsakanin wannan da wannan kowa a cikinsu mun yi imani da su imani jumlatan wahida mana ba ma yarda da wannan mu kafirce ma waɗannan kuma wannan shine abin da yahudawa suka yi shine abin da nasara suka yi rarrabawa din ba saboda yahudawa duka sun yarda da annabawa banda annabi isa da annabi muhammad alaihi salam kaga sun rarraba tsakanin annabawan kenan wajen imani da su haka nasara su ma sun yi wannan sun yarda da duk sauran annabawan banda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sannan mu masu miƙa wuya ne na Allah madaukakin sarki anan in kun lura za ku ga wajen imani da abin da aka saukar ko aka bawa annabawa da farko ya yi ta'abiri da cewa ma unzila ilaina wa ma unzila unzila ko unzila ila suwa can da ya zo kan annabi Musa da Isa sai aka canza magana sai aka ce wa ma'utiya ko Musa wa Isa wa ma'utiyan nabiyuna to menene bambanci mai shi nukta anan malamai suna sabani dangane da wannan ɗan. akwai abin da wadansu suke faɗa abin sallamawa ne akwai abin da wadansu suke faɗa kuma akwai takallufi gaskiya abin da ya fi kusa shine abin da al-tahir ibn ashur yake fara yake cewa wannan an yi shi ne litanwiya domin a canza uslubin kada ka gaji da maimaita abu guda dan balaga al-qur'ani kenan ya canza maka wannan shine tasrif al-ayat ne eh, a jujjuya maka abubuwa din saboda kada ka gaji saboda ka shi yana ganin wannan nukta ce lafziya yasa aka aka wato ainihin bambanta tsakanin wannan da wannan Rashid Rida a cikin tafsirul manar shi yana ganin cewa abin da yasa aka yi wannan da aka zo wajen annabi Musa da Isa an yi shi ne domin a ƙara faɗaɗa ɗarin cewa ba wai kawai littattafai ba hmm? har ma mu'ujizozin da aka ba su tunda ya yi amfani da al'ita wajen mu'ujizozi kamar da na karanta mana ɗazu, Allah madaukin sarki yana cewa falaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat kaga wannan yana nufin abin nan ne ko yana nufin mu'jizozi ne waɗannan ayatin ɗin banda banda shi asalin littafi haka nan annabi Isa wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus kaga shi ma wannan bayyinat yace saboda haka shi abin da yake gani ikhtilafu ta'bir din don ya kunshi littattafan da kuma mu'jizozi da Allah ya karfafa su da shi su waɗannan din to kuma sai ba a takaita haka din akan Musa da da Isa ba sai aka ce ma wan nabiyun wa ma utiyan nabiyun aka maimaita utiya din anan ko saboda yahudu da nasara su gane cewa annabta da mu'ujizanci ko ayat ba sun keɓu ba ne kawai ma annabi musa da annabi isa dukkanin annabawan ma an ba su mun gane ko saboda haka mu wannan bayan raddi ne ga yahudu da nasara kamar yadda imamu katada yake faɗa cewa wannan allah yana koyar da musulmi ne su yi imani da annabawa ɗaya daga cikin rukunan imani a musulunci shine al'imanu bil anbiya ko billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi ko to al'imanu bil rusul wannan maganan ya kunshi rukunai guda biyu na imani ma unzila ila kaza zuwa ƙarshen rukunai guda biyu su annabawan da kuma abin da aka saukar musu to muna yin imani da su gaba ɗaya amma wani irin imani ne imani da annabawa a wajen kala biyu ne akwai al'iman al'ijimali akwai kuma al'iman al-tafsiri al'iman al'ijimali shi ne mun yarda annabawa ne su mana girmama su wanda Allah ya ambaci sunansu manzan sunansu sannan imani da kutub ma haka Allah ya gaya mana cewa ya saukar musu da littattafai cewa mun yi imani da su jumlatan gaba ɗayansu wannan baya kore cewa kuma mun imani da cewa sashensu sun fi sashe falala hmm? waɗansu su fi waɗansu falala kuma cewa mun yi imani da wannan baya nufin cewa ba mu yarda da mutum ba ba mu yarda da annabcin mutum ba don mun ce wane kaza ya fi shi falala qur'ani ya faɗa mana walaqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd sannan mun imani da littattafan cewa Allah ya saukar da su jumlatan me suka kunsa abin ya zo a alkur'ani tafsilan sai mun imani shi billa billa abinda bai zo ba mun yi imani Allah ya saukar musu da littattafai gaske ne kuma sun isar da littattafai din gaske ne wannan baya kore kuma cewa mun yi imani da cewa Allah ya shafe littattafan nasu da shari'ar mu da alkur'ani dan yanzu mun ce Allah ya shafe wancan abun baya nufin cewa ba mu imani da su ba wannan shine abin da Yahudawa da Nasara ya dace su gane sosai kuma duk shi yasa ake ta maimaita wannan cewa mun yi imani da waɗannan gaba ɗayan su mun imani da annabawa kuma mun imani da abin aka saukar musu gaba ɗaya amma imanin mu da, da littattafan bai kore imanin mu kuma da cewa an shafe su saboda an aiko su ne ma waɗannan mutane kadai yanzu ne aka aiko gamammiyar sako aka aiko gamammen littafi wanda an turo shi ne ilal akhdari wal yabis ilal abyad wal ahmari wal aswad ilal alamin shine alqur'ani wanda aka aiko da shi zuwa ga kowa da kowa to wannan shine nukat uh, ko abubuwa da zamu dauka daga nan al-amin ash-shinqiti yake cewa anan Allah ya umarci mun mummanai da su ce sun yi imani da waɗannan abin bai faɗa mana sun yi imanin ko ba su yi imanin ba taban wannan wani wani taujihi ne wanda ya babbanta da taujihin da muka faɗa nan ko taujihin mu na farko ana gaya musu ne su faɗa yahuda abinda suka yi imani da shi kenan su riga sun yi imani to amma shi taujihin sai ke cewa Allah ya musu umarni da su faɗi wannan sai a wani waje sai ya faɗa mana cewa sun yi imani ɗin shine ne amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana sun yi imani ummanai sun yi imani Allah ya umarce su da su yi imani kuma ya musu shaida cewa sun yi imani sannan ke cewa anan ya yi umarni ne amma bai faɗi sakamakon da zai musu in sun yi wannan imanin ba sai ya faɗa a cikin suratu annisa. nisa amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima duk wanda suka yi imani da da Allah ko da annabawansa ba su rarrabe tsakanin annabawan ba su ce sun yarda da wannan ba su yarda da wannan ba to waɗannan su ne wadda tabbas Allah zai cika masa ladansu Allah madaukin sarki mai gafara ne mai rahama ne wannan su ne abin da alamin shinkir ya faɗa cikin ƙari akan wannan aya to amma kuma sai mu ƙara wani abu su kuma wanda suka yi suka rarraba tsakanin annabawa din su ma ai Allah ya faɗi sunan yankansu da abin da zai musu shi ma a cikin suratu النساء إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا من جافر يتي ينكن سكنا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا cewa waɗanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki suka kafirce ma manzannin Allah madaukakin sarki suna bambanta tsakanin annabawan Allah suna son su bambanta tsakanin su wa yurjuna an yufarriqu baina Allah wa rusulihi kai suna raba tsakanin Allah da da wato ainihin manzanninsa mana sun yadda da wadansu manzannin cewa manzannin Allah ne wadansu kuma ba su yadda cewa manzannin Allah bane suna neman wata hanya tsaka-tsakiya cewa to waɗannan su ne na gaske waɗannan a'a Allah ya ce ula'ika humul kafiru na haƙƙa wannan su ne kafarai na gaske in kana da suna sama da ɗaya asalin sunanka ba shi ne sunan yankan ka ba yawo to sunan yankansu kenan kintiran kafarai kuma ga sakamakonsu wa atanna lil kafirina azaban muhina mun tana dawa kafarai wata azaba mawalakanciya saboda haka wannan a can ɗin gargaɗi yake da kuma tsawa da tsoratarwa ma ba su bin wannan wannan aƙidan to dan Allah mutumin da yake irin wannan shi shine zai zo kuma yanzu yana tinkaho cewa shi yana ban annabi Ibrahim wannan ayar raddi ne zuwa ga Yahudawa da kuma nuna musu cewa musulmi su suka fi kusa da annabi Ibrahim ba Yahudu ko Nasara ko mushrikai ba kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratu Ali Imran inna awla nasi bi Ibrahim lalladhina ittaba'uhu wa hadha an-nabi walladhina amanu wanda suka fi kusa da annabi Ibrahim hmm, su ne wanda suka bi tafarkinsa a zamaninsa hmm, da wanda suka biyo baya irin ‘ya'yansa annabi Yaqub annabi Ismail da Ishaq da Yaqub da waɗannan al al'asbab ne su suka fi kusa da annabi Ibrahim daga su sai hadhan nabiyyu wannan annabin da aka saukar masa da alqur'ani sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallazina amanu da waɗanda suka yi imani da shi wannan annaba dan su suka fi kusa da annabi Ibrahim akan ku ya ma'shar al-yahudi wan nasara wal mushrikin dan haka me zai hana ku ku zo ku yi imani dan a tafi tare ya zanto duka ana bin annabi Ibrahim din da gaske sai Allah ya shiga ba da cewa oh فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم Allah madaukakin sarki yana cewa fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul alim idan sun yi imani irin imanin ku to lallai sun shirya fa in amanu مثل إيمانكم بالذي آمنتم به in suka yi imani irin imaninku suka yi imani da abubuwan da kuka yi imani da su dinnan to lokacin ne kadai suka zanto shi ne kaga an musu raddi akan cewa kulu kulu hudan au nasara ta ta duba sun ce sai kun zama yahuda ko nasara za ku zama shiryayyu sai aka ce musu a sai in sun yi imani irin imaninku da abin da kuka yi imani da shi me yasa aka ce irin imaninku saboda akwai tasgaro da yawa a imanin su ai duk sun imani da Allah ko amma fa Allah yana dambe nasu <laughs> kaga ai ba irin imani ba kenan ko eh amma fa wancan sun imani da annabawa ko amma ba irin imanin ba saboda akwai wanda ba su yarda da su ba sannan a annabawan suna jingina wa annabawa aikin asha har annabi ibrahim suna jingina masa zina incest mummunan mazinan kenan zanar da ‘yar uwanka akwai shi a cikin bible har yanzu suna jinginawa annabawa shan giya ba irin imanin da mu muka yi ba kenan da annabawa ko imani da littattafai sun imani da littattafai mana amma ba su yi imani da littafin mu ba kaga ba irin imani mu ba kenan sannan suna toye wasu abubuwa a cikin littafin nasu ba irin imanin mu da muka yi ba kenan suna ƙara waɗansu abubuwa a cikin littafin ba irin imanin da muka yi ba kenan shi yasa aka ce in sun yi imani irin imanin ku faqad ihtadaw lokacin ne kadai sun shirya wa in tawallaw idan suka juya baya suka kin imani irin imanin ku duk da waɗannan dalilai fa innama hum fi shiqaq ku sani kawai dama ba gaskiya suke nema ba mutane ne masu son husuma suna cikin husuma ne da rarrabuwan kai da saɓani humullah lallai Allah zai wadatar da kai rana zai kare ka daga sharrinsu innahu huwa wa huwa samiul alim kuma shi Allah madaukakin sarki mai ji ne kuma masani tun lokacin mu yayi za mu tsaya nan gobe sai mu ƙara bayani akan aya ɗan da fatan abin da muka faɗa ya zanto daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik ina roƙon ku ku saka dan uwan malam Ibrahim sahal cikin addu'a dangane da wato rashin lafiya dinsa Allah ya taimaka an tafi eh, da shi asibiti a Indiya. a nan kuma an gane waɗansu cututtuka daban ban da asalin abin da daman ake eh, aka tafi don shi ɗan. Allah madaukin sarki ya ba shi lafiya ya sa a yi aikin kuma a yi sa'a a cikin aiki ɗan so da Allah kusa shi a cikin addu'a kamar yadda muke ƙara jawo hankali masa shugaban ƙasanmu a cikin addu'a Allah madaukin sarki ya agaza masa sauran gwamnani Allah ya shirye su سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته